Ƙananan jakadu wato consul onorer, kimanin 26 ne ma'aikatar harkokin wajen Nishar ta ba da sanarwar kora daga aiki, kamar yadda yake rubuce a wata takardar jerin sunayensu da ƙasashen da suke da ofishi a matsayin wakilan wannan ƙasa. Ba a dai ƙarin haske game da dalilan ɗaukar wannan mataki da ba kasafai ake ganin irinsa a Nishar ba. illa kawai sanarwar hukumomin ta yi tunatarwa game da kafuwar majalisar CNSP da naɗin firaminista shugaban gwamnati da kuma yarjejeniyar birnin Vienne ta watan Afrilun 1963 da ke fayyace ƙa'idodin da suka shata hulɗar ƙasashe da ta aikin ƙananan ofisoshin jakadanci. na tuntubi wani masani kan harkokin hulɗar ƙasa da ƙasa mustapha abdullahi domin jin irin fasarar da za a iya yi wa irin wannan mataki a diflomasiyance kasan harkar diflomasiya akwai abin da ake ce ma canji na yanayi yawa yanzu ita wannan gwamnati da ke ci yanzu wani sabon salo ne wani sabon eh, aƙida ce take so ta ba diflomasiyar ta shi yasa ta sabke waɗannan ƙananan jikadodi watakila za ta nada wanda kuma su kayar da su domin su kare hakkin kasar Nijar domin su kare duka abin da ke taimakon Nijar. Jerin sunayen waɗannan ƙananan jakadu na nunin alamar galibin su ba 'yan ƙasar Nijar ba ne, dalili kenan na sake tambayar Mustapha Abdullahi shin wa ya kamata ya wakilci wata ƙasa a matsayin ƙaramin jakada wato consul honoraire? Eh, in ka jance ƙananan jakada mai yawanci dai ga waɗannan ƙasar Nijar ne da yake wata ƙasa inda Nijar ba ta da jikada ko tana da jikada watakila kasar tana da girma ba zai iya kula da duk kasa ba sai a dan samu wani dan kasan ne yake wata kasa dama yana zama ko ma'aikacin gwamnati ne ko dan kasuwa ne ko wani shahararren mutum ne wanda aka sani kawa aikin sa kai ne yake yana da kariyar shi ba kawo wanda babban jikada yake da na ko ambasada ko ko conseil general yana da wani albashi amma ba salari ba ne saboda gudunmuwar da yake badowa na kare 'yan kasar da kasar ta nada mashi wannan matsayi waɗannan ƙananan jakadu da hukumomin mulkin sojan nijar suka kora sun hada da jami'an da ke wakiltar ƙasar a wasu ƙasashe shida na afirka sai jami'ai goma sha uku da ke wakilci a ƙasashen turai yayin da wasu ke wakilcin wannan ƙasa a ƙasashe bakwai na asiya Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar niger.